yau sha tara ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam, dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da tara ya yi daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sharh akida a at wanda al-imam al-allama ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana 311 ya wallafa kuma al-allama al-muhaddis al-faqih nasiruddin al-albani yayi wa sharhi da ta'aliki da takhrij muna ji yau za mu tashi shafi na 106 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa nu'minu bima ja'a min karamatihim muna imani da abin da yazo na karaman waliyai wa sahha an istiqati min riwayatihim kuma abin da ya inganta daga amintattu daga cikin ruwayoyin su an gane ba ma yadda da karama sai karaman da ya tabbata kuma ya inganta A gane ku. domin yan bidi'a kamar sufaye suna kirkiro karama na ƙarya sai su jingina ma waliyansu karamomi wanda ba na gaskiya ba ne to ahlus suna ba sa inkarin karamin waliyai amma ya zamanto ya zo da isnadi sahihi an gane wannan aiki. saboda isnadi yana daga cikin addini al-isnadu min a wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a idan ka ce mana waliyin kana da karama kawo mana isnadin karaman shi sannan bayan ka kawo mana isnadin karaman shi za mu duba shin waliyin ka ahli suna ne ko dan bid'a ne shi waliyin ka yana kan manhaji ne na salaf ko yana kan manhaji na yan bid'a idan waliyin ka yan bid'a ne shi waliyin ka ba ba salafi bane to wannan ba a kiran shi waliyin Allah sai dai a ce waliyin shedan kuma wannan karama ba a kiran shi karama ana kiran shi istidraki kiwon ragon layya kamar yadda muka yi bayani mun ce wato za ka iya ganin mutum kafiri ne shi ko ga mutum zindiki ne shi yana aikata wasu abubuwa kawari lil'ada ga mutum yana tafiya akan ruwa ko ga mutum ba shi da fuffike haka nan kawai ga ya tashi sama ko ga mutum ana neman shi kaga ya ɓace ba a gan shi ba da sauransu to duk irin wayannan abubuwa suna iya faruwa daga waliyin Allah da kuma waliyin shaidan amma menene ma'auni da za mu yi mu gane cewa wannan waliyin Allah ne wannan waliyin shaidan ne waliyin Allah na iya tashi sama na shaidan ma na iyawa waliyin Allah na iya tafiya akan ruwa na shaidan ma na iyawa waliyin Allah na iya bacewa na shaidan ma na bacewa an gani waliyin Allah na iya yin addu'a Allah ya kawo abinci mai yawa a lokacin da babu abincin wani shaidan mana iyawa an gani to menene ma'auni wanda da shi ne za mu gane wannan waliyin Allah ne wannan kuma waliyin shaidan ne shi ne kamar yadda muka faɗa Allah ta'ala ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum zanu ko ba sa bakin ciki su wane ne waliyan Allah masu tashi sama su ne waliyan Allah masu tafiya a kan ruwa wannan shine alamun gane waliyan Allah masu bacewa wannan shine alama masu yin addu'a su faɗi wasu kalmomi a samu wani abinci wanda ba a samu a lokacin eh? kamar yanzu yadda ake wahalar naira kawai mutum ya yi wasu mangalu kawai sai gane roli gashi nan ya tarba wa mutane shi za mu iya rantsewa wannan waliyi ne zai iya yiwuwa waliyin Allah ne zai iya yiwuwa waliyin shaidan ne zai iya yiwuwa tasiri ne na aljannu ba ma ki shi zindiki ne kafiri ne baya ma sallah yana bauta ma aljanu ne idan ya bauta wa aljanu su kuma aljanu zai su biya masa bukatansa an gane yi sai ka ganshi sun batar da shi ko ka gan shi suna kawo mishi abincin da ba a samu a lokacin sun kawo mishi ko ka gan shi kamar yadda ake neman kuɗi yanzu ana samun matsaloli na cash kawai zai faɗi wasu kalmomi ne ya zaga zaga ya ilu ya shamsa ya ilu ya kaza kawai sai gaga kuɗi to shi mutumin da ya fahimci aƙida na salaf ba zai ce wannan wali ba ne farkon tambayar da zai yi wai wannan mutumin da yake aikata wannan washi waye wannan wannan mutum fa wani katon boka ne wannan mutum fa ko sallah baya yi baya zuwa sallar jana'iza kuma idan yayi alaka da iyalansa ko wankan janaba baya yi kun lura ku ko ko kuma wannan mutum fa malami ne dan shi'a ne sosai rikakken dan shi'a ne mai zakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan katon dan qur'aniyun ne wanda bai yarda da hadisan manzo ba sallallahu alaihi wa sallam ko wannan kusungumin sufi ne shi dan hakika ne cewa komai Allah ne to wannan yanzu idan mun ga ya aikata kawari za mu ce karama ne ko istidraji istidraji ne wannan ba za mu ce wani na da karama ba kuma wannan abin da ya aikata ba zai rudar da mu ba za mu ce yanzu ma muka tsara gane cewa kai shi ne saboda mutumin da baya sallah mutumin da yake tsafi mutumin da yake bautan aljanu to duk abin da ya aikata ba zai ba mamaki ba A gane saboda kamar yadda na ce satin da ya wuce dajjal idan ya bayyana zai aikata kawari idan dujjal ya bayyana zai ce wa sama ta yi ruwa a lokacin da ba lokacin ruwa ba kuma ga ayi ruwa din ya ce wa ƙasa ta tsirar da shuka a lokacin da ba lokacin noma ba kuma ga ta tsirar da shuka mahaifinka wanda ya rasu shekaru da yawa da suka wuce zai ce wa mahaifinka ya fito daga tsabari kuma ya fito in dai da irin waɗannan khawarij din ake gane waliyin Allah so za mu ce dajjal waliyin Allah ne an gane ku to idan ka fahimci irin wannan cewa ahlus sunna ba sa roduwa da ainihin khawarij ahlus sunna suna duba aqidanka ne da manhajinka da sulukinka da tarbiyyanka in ya dace da na salafus salih to fa anta waliyullah saboda Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun ashe babban karama wanda Allah zai ba dan adam shine al-iman wa taqwa duk wani abin da ka aikata na kawari in babu imani babu taqwa to wannan tasiri ne kawai na shedanu an gane ko tasiri ne na shedanu misali ba kada mutum ya ringa ruduwa da shi idan kana yawan ruduwa da shi nan gaba idan dajjal ya bayyana idan miyagun malamai sun bayyana idan bokaye sun bayyana cikin sauki za su iya fusganka su mayar da kai kafiri ko su mayar da kai zinziki ina basan gano wannan na'am ashar sharhi qultu sai nace in ji al Nasiru nasiruddin al-albani laqad ahsana al-mu'allif san'a kai hakika mawallafin nan ya kyautata sana'a bi taqyid zalika bima sahha min ar-riwayat da ya kayyada wannan cewa wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqat muna imani da abin da zo na karamomin waliyai kuma ya inganta daga amintattu an gane ko kenan sai ya zamanto ya inganta daga amintattu in bai inganta daga amintattu ba za mu yadda ba an gane ku zalika li anna an-nasa wa bi khassatin al-mutaakhirin minhum yace wannan saboda lalle mutane musamman ma al-mutaakhirun minhum musamman malaman da suka zo daga baya baya kari tawassu fi riwayatil karamat hakika sun fadada sun yi tawassu sun fadada sun yi guluwi a wajen ruwaito karamomin waliyai ina fatan gane wannan sun fadada sun fadada sun ruwaito har ƙarya ma karwaito suka kira shi karama kai a cikin littafin ash'arawi a ash'arani mai suna da bakatul auliya ya ruwaito wasu abubuwa wanda ma wanda ma misali in ka masu dariya akwai wani babban waliyi da aka kawo wai ya shigo cikin masallaci ana jiran liman ya zo ya hudu ba sai ga wali ya zo ya hau kan mumbarin tsirara wai da ya hau kan mumbarin tsirara a lokacin nan kawai yana hawa sai ce ashadu Allah ilaha illa iblis alaihi salam saka ce subhanallah ya kafirta ya kafirta a kamo shi wallahi ba shi da wando da ya falle ana bin shi wallahi ba iya kamo shi ba shi ma wannan irin falle wanda ya abu jannan karama ne na waliyu wai na fatan gane wannan wai waliyu ne fa yanzu babu wando kuma wai wannan a wannan karama ne ya zo tsirara fa cikin masallaci ya hau kan mumbari kuma da ya hau kan mumbari zai faɗi kalmomi wanda zahirin kalmomin kafirci ne misali A shaɗu Allah ilaha illa iblis alaihi salam da ya faɗi wannan magana na shaida lallai babu abin bauta sai iblis alaihi salam yana faɗi suka ce ya yi ridda a kamo shi wallahi da ya fara gudu an gane samari da waye aka yi gudu an kasa kamo shi ya gudu an gane ku to shine Nasiruddin Albani ke magana cewa wato littafin Tabaqatul Awliya na Imamu sha'arani yana daga cikin min awsa'il kutub zikiran da bisiri tilkar karamat yana daga cikin mafi fadadan littattafai wanda aka ambato irin wannan karamomi an ambaci karamomi wanda ba su ma da kyan gani ba su da daɗin ji na'am ila darajatin annahum rawaw bismiha al-abatil har zuwa ga darajar ma wanda sun ruwaito barna da sunan karama sun ruwaito wani abu wanda shirka ne ma abu wani abu bid'a ne amma karama ne allati la yashku fi butlaniha man lahu adna zurratin min aqal wanda duk mutumin da yake da adana zarra min aqal wanda yana da gwargwadon kwayan zarra na hankali baya shakka cewa wannan magana batacce ne baya shakka wannan magana ƙarya ne bal anna fiha ahyanan ma huwa shaykhul akbar kai daga cikin ma abin da ya ruwaito da sunan karama shi imamu sha'arani a cikin tabaqatul awliya akwai abin da yake ma shirka ne akbar mukhrijun min al-milla amma ya kira shi karama wa fi rububiyyati wa kitabi tabaqatil awliya akwai wani wanda yake shirka ne a cikin rububiyya an gane na وكتاب طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب littafin tabaqatul auliya na tsatsa na sharani yana daga cikin littafin da aka fi budawa sosai aka faɗi farna da ƙarya da sunan karama zikiran limithli tilkal abatil yana daga cikin aufa il kutub zikiran mafi faɗin littattafai wajen ambato ga irin wayannan barnace barnacen allati minha qawlu ahadi awliya'i wanda daga cikin su akwai faɗin ɗaya daga cikin waliyansu ɗaya daga cikin waliyan wayannan sufayen yace taraktu ƙauli li shay'in kun cigaba li yakuna 20 sanatan adaban ma Allah yace taraktu ƙauli li shay'in kun fayakun 20 sana adaban ma Allah an gane ku wai ya daina cewa ga wani abu zamo sai ya zamo an gane shekara 20 ya daina wannan magana saboda yi wa Allah ladabi ba wai don ba zai iya ba a yanzu in yana so a yi ruwa kawai zai kewa wa sama yi ruwa dole sai an yi ruwan in yana so a samu arziki nan take zai ce a samu arziki za ka arzikin ya zo in mace ba ta haihuwa ya ce haihu za ka haihu nan take ya ce shekara 20 da yana faɗa amma daga baya sai ga bai yi wa Allah ladabi ba daga baya sai ga ya shiga gonan Allah sai dan dakata ina ba ta gani da bai dakata ba da sun yi gogoriyo da Allah Allah yana yi shi ma yana yi kawai ya dan kyale ma Allah ne haƙƙin shi amma fa shi ma zai iya inna ma qawli li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ko idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta al'amari cewa Allah yake zamo sai abin ya zamo to shi ma a dashi wannan waliyi din da kawai yana iya cewa sama yi idan mutum ya mutu zai ce rayu in mace ba ta da ciki zai ce samu ciki in tana shan wahalar haihuwa zai ce haihu an gano wannan ko zai ce mata ki haihu shekara 20 ya daina wannan magana din ya daina faɗin wannan magana tsawon shekara ishirin amma da yana faɗa to a lokacin da yake faɗin wannan magana me matsayin shi Allah ne kaga shi a nan wajen shi Allah ne kenan ya daina zama Allah shekara ishirin ya bawa Allah hakkin shi amma kafin wannan lokacin duk abin da Allah zai iya shi ma yana iyawa ina ba san gani yi haka ne sarastu ƙauli li shay'in kunta yakun 20 sana adabin ma Allah na daina cewa ga wani abu zamo sai ya zamo shekara 20 saboda ladabi tare da Allah subhanahu wata'ala ba wai dan ba zan iya ba ba dan Allah wanda ya faɗi wannan magana mai matsayin shi to haka za ka so bayan nan sai wani ya gaya ma cewa yana da ikon shigar da mutum aljanna ko Allah bai zo ba ya ce karama Allah shi kiyaye تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الله ya ɗaukaka daga barin abin da azzalibai suke fada daukaka mai girma watajid ta'ifatun la ba'sa biha min al-karamat as-sahiha watajid ta'ifatan zaka samu wani bangare wanda babu laifi a gare shi ya zo da iznadi ingantacce daga cikin karamomi ingantattu an ba'd as-sahaba daga wasu daga cikin sahabai. fi kitabin riyadu salihin limamin nawawi a cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi in tana so ka gaskira karama in ji albani na surdin karama wanda ya zo da isnadi sahihi ka ɗauki littafin riyadu salihin na imamun nawawi an gane ya buɗe baji na musamman kan karamatul auliya wanda ya kawo misalai da dama akwai wasu daga cikin alkur'ani akwai wasu daga cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam daga cikin alkur'ani ya kawo tarihin maryam alaiha salam kullama da kala alaiha zakariya mihrab waje da inda harisa duk sanda zakariya ya shiga cikin mihrab inda aka ajiye maryam a can baitul maqdis sai ka tana cin wani irin nau'in abinci wanda ba a samun shi a lokacin nan tana cin ne nau'in abincin da ba a samu a lokacin sai ta ya maryam anna laki haza ya ke maryam ta ina ce ka samu wannan abinci ba a samun shi a garinmu ba a samun irin wannan na ka samu shi qalat huwa min Indila. sai ce wannan abin da daga ina ci daga wajen Allah ne inna ya yarzuqu man yasha'u ya hisab lalle Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba wannan menene wannan karama ne na auliya saboda maryam baiwa Allah ce ko ba gaba sannan ga kuma ani maryam alaiha salam har ila yau lokacin da ta ɗauki ciki ta samu juna biyu ta samu cikin annabi isa alaihi salam hankalinta ya tashi to yanzu wannan cikin da na samu me zan gaya wa mutane na in sun ce ba ni da mi ba ni da mi ya aka yi na samu ciki me zan gaya wa mutane na ai wannan zai bata min suna ina fatan gani za a ce zina na yi sai Allah ta'ala ya ce mata ne don cewa ta yi a sai Allah ya ce mata fa'in mata lokacin ta samu ciki har ta haifi yaron da ta haifi yaron sai ta ya laita ne mitu kabla haza wa kuntu nasiyan manziya da ma a ce na mutu kafin lokacin nan in kasance mantacce abin mantawa da ma an manta da ni da ma ban zo duniya ba ko da na mutu da ya fi alkhairi gare ni dan yanzu mutunci na zai zube dan babu wanda zai taba yadda a samu da mace ta haihu ba miki ba za a yadda ba to yanzu ya za a yi an gani shine sai Allah ya cewa Allah ya ce malaika jibril ya gaya masa fa in ma yin min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al in siya. in kin ga wani mutum ya tambaye ki wai wannan da daga ina kika same shi sai ki masa haka ni na yi alƙawarin kame baki na yau ba zan yi magana da kowa ba an gani suka ce yake maryam a ina kika samu wannan da ki nuna yaron ki ce a tambayi yaron jariri ko wanda aka haifa yau ko wanda aka haife shi kwana ɗaya ko kwana biyu ka ce a tambaye shi fa a tabbihi kauma har tahmilu sai ka zo da annabi isa zuwa ga mutanen suna ɗauke da shi Aliyu ya maryama qalu ya maryamu laqad ji'ti shi ya ukta harun ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya yake maryam ke zo da abu mummuna mahaifinki dai ba mutum banza bane ko mahaifiyarki ba ba mai zaman kanta bace tana da miji ina kika samu ɗa ba miji fa asharat ilayhi sai ta ishara gare shi nan take sai annabi Isa ya bude baki qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kawai annabi Isa kawo magana annabi Isa yana jariri ya bude baki ni manzan ni bawon Allah ne Allah ya bani littafi mai suna linjila kuma ya maida ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka duk inda nake ya min wasiya da in yi sallah in yi zakka ma ta hayya matakar ina rayu kuma wafan rabbi walidati yace in yi biyayya ga mahaifiyata walam yaj'alni min jabaran ha kuma ni Allah ya yi ni mai biyayya ga iyayena bai sanya ni dan kama karya mai girman kai tababbe ba kaga wannan magana da yaron nan yayi me ya zamo gare sa kaga shi yaron mu'jiza ne a gare shi karama ne a gare ta so da ba dan yaron yan yayi magana ba da an doka ta yi zinani to abin da yaron yayi ya fito fili yayi magana yana jariri a gaban taron jama'a shi ya cece ta a gani kaga wannan maryar ta zama waliya tana daga cikin auliya'ullah to me za mu ce kan ashabul kahf wa labisu fi kahfihim salasa a wa zadu tis'a ashabul kaf sun zauna a cikin kogo shekara 300 rahar da tara shekara 300 suna cikin kogo ba ci ba sha suna bacci dan adam zai iya rayuwa ba ruwa dan adam zai iya rayuwa shekara 300 ba abinci shin wata nawa ne dan adam zai rayu ba abinci kuma wata nawa ne dan adam zai iya mutuwa an bai ci abinci ba Eh? dan adam da zai rayuwa kwana daya kwana biyu kwana uku sati daya ba abinci kila ma ya rayu wata daya amma ba zai iya rayuwa ba ruwa ba kuma in ya rayu ba abincin za ga yara ne ya lalace a gane ku dole sai an ga alamar yunwa tare da shi to nan bayan Allah sun kwanta suna bacci suka zauna shekara 300 har tara suna bacci ba cin abinci ba shan ruwa kuma suka rayu an gani kuma da suka kwanta din nan Allah bai da rana ya ringa dukansu ba Allah sai ya hana rana ya ringa dukansu wata rashin ta iza tsala'at ta zawaru an yin za ta yami wa iza garabat ta kariduhum za ta shimar suna kwanta din nan in rana ya bullo sai rana ya ɗan karkace ya koma gefen hagu gefen dama an gane duk rana zai kunye bullo sai rana ya dan kauce ya koma ya dan taba su gefen hagu su suna tsakiya wa hum fi fajwatin min suna tsakiya su ga sa tsakiya in ranar yanzu sai dai haka ko ya haka sai da dan zafin ranar kawai dan taba su amma ranar ba zai buge su ba wannan yaya wayannan mutane waye su innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda samari ne wanda suka yi imani da ubangijinsu suka kafirce wa ɗagutun wannan zamani suka yi imani da Allah shi kadai an gane wannan ko to kaga wa'annan samari su ne Allah ya ba irin wannan kariya din da dai mutanen kirki ne Allah ya kira su fitiyatun amanu bi rabbihim sai kuma irin wannan abun mamaki ya rayu gari ya tabbata gari shekara 300 ba ci ba sha kuma a tunanin ko mutum shekara ɗari uku in ya farka daga bacci zai zama saurayi ne ko zai zama tsoho to su wa'annan bayan Allah da suka tashi yaya suna yadda suke za su aka har ma da suka tashi daga bacci sai suna tambayin dunan su qala qa'ilun minhum kam labistum qalu yau man aw da yau. sai wani mai magana daga cikin ya ce wai kwana nawa kuka kuka kwanta a cikin wannan kogon ne ce kwana ɗaya ko wani sashen kila ma min kila ma awa biyu ne ko awa uku sai wani ce kai rabbukum a'lam bima bima labistum ko abin da nake so kawai ku aika cikin gari a je a so mara abinci mu gani ya dauki kuɗi suka dauki kuɗin su na da tun shekara ɗari uku ake ta yi ake da kuɗin kuɗin ya yi expire irin yadda ake so naira ya expire ɗin na yanzu a Najeriya ina fashan gari kada naira ya kusan expire an kusan canza mai fasali to shi ma wannan kuɗin shekara wajen ɗari uku da canza shi su ba sani ba asalin wannan sarkin da suka guda ya mutu wani sarki ya hau ya mutu wani sarki ya hau ya mutu sarakuna sun hau sun mutu an gani sun suka je za su yi abinci suna zuwa aka kama su aka ce ga wani da kudin jabu ga wani ya zo zai cuce mu sai su ba mutu ba ne sun suka ba da su. ka ce mu din nan fa mutanen marayu ne sun amma muna nan ai sarkin garin mu sarki da kayanin sunan shi ce da kayanin zai kuwa ya kayanin sai wani tsoho yake na taba tunawa tabbas akwai wani sarki mai suna ta kayanu amma fa shekaru wajen ɗari kaza tsoho ne tuku-tuku muke faɗin tarihi shi ma kakannin kakannin sun ba da labari an gane wannan ko shi ne ya gane ba nan ba akwai matsala shi ne aka tafi da su ana ta bincike sai aka samu tarihi ashe sun guji wancan sarki ne saboda sarkin yana so ya tilasta musu sun bauta wa gunki an gane ashe sarkin ma ya mutu sarakuna da yawa sun mutu har ma garin ya zama garin musulunci na zuba sani ba kaga wannan sai Allah ya ce zalika min ayatillah wannan yana daga cikin abun mamaki aya ne na Allah an gane wanda wannan baya faruwa sai ga bayan Allah na gargaru misali Allah ta'ala ya shiryar da su misali an gane to kaga wannan yana daga cikin karama na waliyyin sa'annan kuma har ila yau akwai mutumin da ya ce an na yi huyin lahu a ba da mautuwa a ba da mautuwa ko malamai sun yi sabani shi musulmi ne shi ko kafiri ne shi fa amata hullahu mai aka amin ma ba a sa Allah ya ɗauki ransa ya kashe shekara ɗari sannan ya tsada shi a gani to wannan mutumin shi ma da Allah ya ne haka kuma ya tada shi ya koma yadda yake shi ma wannan sun menene ne karama ne na waliyan Allah subhanahu ta'ala to sanan kun kana duba cikin hadisai imamu nawawi ya kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abubakar da sa wanda ya dafa ya ce baki sun zo sun bakunci Abubakar Abubakar ya je majalisin manzo Allah ya je karatu baki sun dawo aka kawo musu abinci suka ce ba za mu ci wannan abincin ba sai mai gida ya dawo sai shi abdurrahman ya ce babu fa ya ce ku ci in ba ku ci baba zai fushi da ni kace mun kun gaskiya ba za mu ci muna jira sai ya zo su suna ganin kansu cin abincin ya dawo ba shi da abin da zai ci shi yaro ya buga ya buga suka kiyar da sai kyale shi shi mu abubakar na dawowa sai ga ga baki sun zauna suna jiran shi baki ba su ci abinci ba shi abubakar ya ce ina wane yana jin baban shi ya zo sai ya gudu ya ɓoye yana zuwa ya ɓoye yace baya jina ne ina yake baki na ce a ba su abinci kun ba su da yunwa abubakar ya fushi har ma ya faɗi mangano masu zafi Shi ne daga baya sai abdurrahman ya fito ce baba wallahi na yi iya kokari na na ce kaza kaza kaza ce to tun da sun ce ba za su ci ba ni ma na fasa cin abincin ya yi rantsuwa daga baya dai aka mai bayani ya gamsu cewa ba laifi ne aka yi kawai dai su suka ce ba za su ci ba ne sai ya huce ya ce wala inda ya ce ba su sai ya huce har ya yadda zai kafara daga rantsuwansa sai suka zauna tare da shi suna cin abinci ake cewa wallahi mai ruwa ya cewa na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa abincin daga an yanki loma sai ya toho in an ƙara yankan loma haka ana yanka loma na tohowa ana yanka yana tohowa kowa ya ci abinci ya ƙoshi loma ne ya koma yadda yake na ba gane wannan kaga duk wannan imamu nawawi ya kawo a cikin riyadu salihin kaga wannan karama ne nawa sai na ce ku duba mutumin abubakar ne sun san matsayin shi a wajen manzo Allah da kuma irin yaban da manzo Allah ya mai to in kun ga irin wannan abin ya faru shi ma kashi abubakar bai san abin zai faru ba shi ba ya zo ya yi barazana ba da cewa jama'a ku zo ku zo ku taru zan muku karama ba ka ce ba shi ma bai san abincin zai karu ba kawai Allah ne ya jira shi da wannan abin da Allah ya nuna abubakar mutumin kirki ne karama ne waliyin Allah ne shi sannan ga umar radiyallahu an an taɓa yin wani yaƙi yaƙin da aka yi yaƙin nahawan yaƙin da sunan yaƙin na wanda aka yi wanda umar yana kan yana kan mumbari yana hudu ba yana kan mumbari yana hudu ba yana kallon garin a iskandariya ba can wani gari ne a farisa ana yaƙi da musulmi ana ta kashe musulmi umar yana kan mumbari sai Allah ya kwaran ne mai Allah ya mai kashe kawai sai umar yana hango wannan garin yana hango ga musulmi da kafirai suna yaƙi ana yaƙi ana ta kashe musulmi sai umar ya kama gumi akan mumbari a madina yana gumi sai aga umar ya daga murya ya sariya aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya ai ka dutse ka karkata wajen bangaren dutse ya kai sariya ka ɗibi musulmi ku wajen dutse da su kawai sai sariya ya ji muryan umar daga madina zuwa can farisa can na hawan in ba na manta ba ya ji murya nan take kawai sai sariya ɗin na komanda ɗin sai karkata da su suka yi wajen dutse suna yin wajen dutse sannan sai Allah ya taimake su bakin yanzu suka firgita sai sai musulmi suka fara harbin su Allah ya ba su nasara an gane Umar na kan mimbari ana kiran wannan kashaf an gane ku akwai kashafi wanda Allah yake wa bayin Allah na kwarai amma sai mun duba ka da manhajinka sannan kuma na farko Umar da zai ya ce ya jama'a ku zo zan yi zan yi kaza ba shi ma bai san abin zai faru ba kawai yana cikin hudu ba ne sai Allah ya nuna masa kun gane kamar yadda kiristoci ke yi a cikin coci ce ku zo ku zo ku ga miracle ku zo ku ga karama ko kaga ainihin malami sufi ya ce ai ku zo zan nuna muku karama cewa ni waliyi ne to waliyan Allah ba sa yin haka an gane ko su waliyan Allah suna tsayawa ne su tsaya su dabbaka ajiyar musulunci su tsaya su yi biyayya ga Allah su nisanci abin da Allah ya hana an gani wannan ma yana cikin riyadu salihin ina ganin ba na manta ba sannan kuma ga tarihin wannan usaid bin hudayr wanda sun je karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama karatun sun dawo sun kama hanyar gida hanyar gida akwai tsananin duhu duhu mai tsanani akan hanya shine kawai sai Allah ya hore musu fitillu fitilla kowa da fitilla guda ɗaya a hannun shi wannan ga fitilla ɗaya a hannun shi shi wannan ga fitilla ɗaya a hannun shi suna tafiya kawai suna ta ganin hanya suna ta ganin hanya da suka tashi rabuwa kowa ya koma gidan sai fitila ɗaya bi wannan wancan wa fitila ɗaya bi shi har gida shin su sun san da fitilan zai bi su ba sani ba kawai Allah ne ya hore musu kuma wayannan manyan sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan karama ne na mi karama ne na na waliyan Allah sannan Umar yana cewa wa fastu rabbi fi salatin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku akwai abubuwan da umar ya faɗa sai ya yi daidai da qur'ani an kusan saukar da qur'ani sai umar ya faɗi magana irin shi sai ga kawai an saukar da aya irin shi an gane wannan ko da kaga umar ya yi magana ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna lokacin a gida ba a sa bayi a gida idan mutum na so ya bayan gida sai ya fita daji to wata ran sai Umar ya ga ɗaya daga cikin matan annabi ta fita ke ina za ki je kina matan annabi gaskiya bai dace a ce ko matan annabi irin ku masu daraja irin ku suna fita daji ba gaskiya zan je in samu annabin yi magana Umar na cikin yin magana sai Allah ya saukar da aya na hijabi an gane aka hana mata fita wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab a lokacin aka hana mata aka saukar da ayan kulli mata su tabbata a gidajensu daga baya aka zo aka yi bayi ga abin da ya kama da wannan an gani sannan ga lokacin da matan annabi suka saba wa manzo Allah suka fata mishi rai har ya kaurace musu har ma Umar ya dauka cewa ai ya ma fice su ne an gani ko sai Umar ya zo ya samu Hafsa da Aisha yake musu fada wallahi ina ganin in har ubangi in har manzon Allah in ya sake ku wallahi Allah zai hore miki matan da suka fi ku muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin ta'ibatin sa'ihatin sa'ibatin wa abkara irin wannan magana ya faɗa yana faɗin wannan magana sai aya ta sauka daidai da wannan magana asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin sa'ihatin sa'ihatin wa abkara sai Allah ya sauka da wannan lalle in har manzo Allah ya fushi ya sace ku Allah zai hore matan da suka fi an gane ko ya faɗi kalmomi sai Allah ya saukar da aya daidai da wannan to kaga wannan magana da ya faɗa Umar bai san Allah zai saukar da wannan aya ba wato Allah sai ya cusa masa ilhama sai ya faɗi magana daidai da na alkur'ani an gane to kaga irin wannan duk karama ne na waliyai wanda Allah yake ba waliyan Allah ana samun mutumin da zaka ga yayi wata magana maganan nan zai faɗe ta ne kawai Allah zai bude bakin shi yayi magana nan gaba sai ga maganan ya tabbata an gani ana samun malamai irin wannan ce nan gaba kaza zai zama kaza ya zama kaza sai gaba yin ya malam wani fa gashi ana sa karatu ga abin da ya faɗa gashi abin ya tabbata to wannan yana daga cikin karama na auliya sun mun duba mun ga cewa wannan malami salafi ne shi ba dan shi'a bane ba sufi bane ba dan qur'aniyun bane ba dan bid'a bane ba mushriki bane ba zindiki bane ba dan ikwanul muslimin bane ba ɗan sururiya ba ne misali sai mun ga shi ahli sunna ne alal jadda alhamdulillah sai muke wannan karama ne na waliyan Allah ina fata gano wannan to me san ƙarin bayani dai ya koma zuwa ga littafin riyadu salihin an kawo tarihi da yawa an kawo bayanai da yawa dangane da karamat na auliya sannan kuma ga littafin ibn taymiya wanda kusan shine littafin da ya fi yin bayani kan wannan matsala al-furqan bayna awliya ar-rahman وأولياء الشياطين القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين to wannan littafi ya yi bayani sosai ɗalibin ilimi ba zai wadatu daga gare shi ba Allahu an gane ku na'am wa nu'minu bi sa'a sannan kuma muna yin imani da alamomin tashin iyama. hal nuna illar sa'a an ta'tiyahum bagta faqad ja'a shin suna jira ne sai tashin kiyama ya zo musu a aske to hakika alamomin ta sun zo akwai alamomin tashin kiyama to mu ahli sunna muna yin imani da alamomin tashin kiyama min khurujid dajjal na ainihin bayanan dajjal an gane bayanan masihu dajjal mun yi imani ahli sunna ba sa inkarin bayanan dajjal ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عليه السلام من السماء لكما سوكان النبي عيسى عليه السلام دك سما أهل السنة سلفيون بس إنكاري شيء أمري wannan ba a taɓa samun saɓani tsakanin shi tsakanin malaman sunna ba ba a taɓa samu a ce ga wani sahabi bai yarda da dawa annabi Isa ba ko tabi'i ko tabi'i ba taɓa samun shi ba an in inkarin dawon annabi isa an fara jin shi ne a bakin mutazila da akalaliyun amma ashabul hadis wanda suke ba hadisi muhimmanci sun san hadisin da ya yi bayani kan bayanan annabi isa da kuma bayanan dajjal da abin da ya kama da wannan hadisai ne mutawatirai wanda sun wuce wasa wanda duk wanda ya ji an ce wannan hadisi mutawatir ne ya san hadisi ne wanda dole ne ya imani da shi suna fatan gane wannan saka ba wani magana bane wai kace ai malaman mu na sunna sun yi sabani game da dawon annabi Isa wasu malaman sunna suna ganin ba zai dawo ba wani malamin sunna ne ya inkari zamanin salaf ne zamanin sahabbai ne aka aka yi sabani ko zamanin tabi'ai ko zamanin adba'u tabi'in to duk wani sabani wanda wanda ba ba na wayannan mutane ba ana lura da shi mai abdullahi bin mas'ud yake cewa man arada an yastanna fal yastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna duk mutumin da yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka gabata domin duk wanda yake da rai rayayye yanzu ba a amince mai zaniya ba a amince mai fadawa cikin fitina an gane su sahabbai sun gamu da Allah lami lafiya haka nan tabi'a haka nan tabi'i tabi'i to in muna so mu yi koyi wajen aqidanmu wajen ibadanmu wajen mu'amalanmu to mu yi koyi da magabatanmu kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa yace fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna domin rayayye ba a amince mai fadawa cikin fitina duk wanda yake da rai zai iya farawa tiryan tiryan tiryan kaga daga baya kuma ya dan zami an gani sai ce ula'ika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan wanda aka ce a yi koyi da su su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kanu abdala hazil umma su ne fiyayyun wannan al'umma din a barra ha kuluban su suka fi da'a da zuciya wa a maka ha ilman su suka fi zurfi a wajen ilimi wa aqalluhum takallufan su suka fi karancin takallufi su kawai in aka ce manzon Allah ya ce ba sa baka zuwa wahala za su imani da shi ba sa tsaya wani tawili suna baka zuwa wahala kawai Allah ya ce mun mika wuya manzan Allah ya ce mun mika wuya an gane yayi iftarahum Allah li suhbati nabiyhi wa li iqamati dini Allah ya zabe su dan su yi abota da annabin sa dan kuma su tsayar da addini fa'rifu lahum fadlahum ku san darajar wayannan bayan Allah sannan wattabi'uhum ala asarihim ku bi su akan kurabun su to sun yadda annabi Isa zai dawo bai fata bi an ce mu bi su wa tamassaku bima sada'atum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu ala al-huda mustaqim ku yi riko da abin da kuke iyawa na ɗabi'unsu da tarihinsu da aƙidansu da ibadansu da komai domin lallai sun kasance akan shari'a mai ake an gane ai sannan bayan safai akwai mai tabi'ai bayan tabi'ai akwai mai tabi tabi'in khairun nasu karni sun mallazina ya lunahu sun mallazina ya lunahu fiyayyin mutane su ne karni na sa'annan wa'inda suke bin sa'annan wa'inda suke bin su wa'inda su ne fiyayyin mutane karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu me masu bin su to yanzu a cikin nan karni za mu iya kawo wani littafi wanda aka ce an samu sabani kan dawo annabi Isa idan akwai zai mutu ce akwai littafi za a iya samowa babu akwai sanda na bibiyi tafsiri wallahi dukkan tafsiran malaman sunna ga baki daya babu sabani kan dawo annabi Isa tun daga tafsiri na farko na ahlus sunna tafsirin tabari urdu ibn kasir tafsirin bagaw tafsiri kaza tafsiri kaza haka nayi tabi nayi tabi nayi tabi daga gaba ɗayan su gaba ɗayan sun tabbatar da annabi isa zai dawo kuma dukkan babu wanda yake inkarin wannan hadisi ina fatan gane wannan to saboda haka ahli sunna in za su yi addini suna gwadawa ne suna waiwaye ne shin wannan abin da muka ga an faɗa a wannan zamanin shin an taɓa faɗin shi a da ba taɓa faɗin shi ba to tun da ba taɓa faɗa ba ko da abin ya baka sha'awa ka yi watsi da shi alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zahara ko laka bil qawl ka lizimci bin gurabun magabata ko da duniya sun yi watsi da kai ko da duk duniya suka ce ba ruwansu da kai in ka san wannan aqidan sahabi ne wannan aqidan tabi'i ne wannan aqidan tabi'i tabi'in ne ka rike shi wa iyyaka wa ara ar-rijal ka shedin da bin ra'ayin mazaji wa in zakara ko laka bil qawl ko da sun kawata shi da magana wani zai ce ma annabi Isa ba zai dawo ba sai kawo wasu irin hujjoji ka gane ko ya kawata hujjan har ka dauka kaman yana da gaskiya shi ne ma gaskiya ya san sa ni shakka ba duk da cewa sahabbai ba su faɗa haka ba ai ba su faɗa ba bi tabi'i bi ai sun kawo hujja sai mu ce wannan hujja ba hujja bane shubha ne in kana so ka gane shubha ne ka ɗauko wa'annan hujjoji ka samu malami salafi zai warware ma komai an gane ko duk wani shubha da suka kawo wallahi ba shubha bane ba wani hujja bane mai ƙarfi dama shubha yakan yi kama da hujja in har mutum bai iya warware shi ba shi yasa idan an kawo wannan shubuha hadin ya zama wajibi ne ga malaman sunna su warware shi an gane to za mu tattauna dangane da dawowa annabi isa daidai gwargwado idan kana da wani shubuha ka kai shuru'i tambaya sai mu warware shi ina ba san gane domin akwai shubuhohin da na san malamai suna kawo zan kawo su amma sati bai zuwa za yi wannan magana sai yanzu lokaci ta riga ya ja ko to yanzu za mu tsaya a nan wajen yauwa amma sati mai zuwa za mu tattauna dangane da wannan malaman tafsiri malaman hadisi malaman fikihu na da akwai wanda suke da wannan akida ko kuma wani abu ne wanda ya faru sabo to abu ne wanda ya faru sabo to ko da malamin sunna ne ya fada cikin wannan zamiya za mu bi shi za mu bi shi ba a nari in dai har malamin sunna ya zo ya fada wannan zamiyan sai muka ga cewa wannan zamiyan da ya fada ba a samu magabata a kan shi ba bai da magabata a kai za mu ce Allah sarki malam wani malamin sunna ne amma ya samu zamiya ba ma tare da shi a nan wajen Kuna gane yawwa to za mu yi wannan bayani insha Allah sati mai zuwa za mu tsaya nan Allah shi tunake mu sai tambayan akwai wa alaikum salam wajen akwai lokacin da kai tambayar da yake cewa wani shi waliyu akwai sanda yake wadatuwa da rahaman ubangiji ah, ta ya za a yi mutum ya wadatu da rahama ubangiji akwai wani addu'an da muke yi ba kullum kullum a matsayin ka na ahlus sunna kana yi in kana cikin damuwa da bakin ciki Allahumma Rahama ka arju fala takilni ila nafsi tarafata aini wa aslih li sha'ani kullahu hula ilaha illa anta ya Allah rahaman ka nake kauna fala ta killi ila nafsi tarfata aini kada ka wakilta ni zuwa ga kaina gurgurun iftawan ido gurgurun iftawan ido kada Allah ya bani da kaina kullum ina bukatan Allah wa aslih li sha'ani kullahu ka gyara mun sha'ani na dukkan sa la ilaha illa ant kaga wannan kenan sanan wani biyu me Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a wajen imani dai ina ganin ba ma iya cewa komai kan imanin manzo Allah ko kawai a wajen imani kowa ya san waye manzan Allah to ku duba matsayi irin na manzan Allah amma Allah ya ce masa wa abudu rabbaka ta yi a tiyakal ka bauta ma ubangijin ka sai mutuwa ya zo maka kenan kada ya daina bauta har sai ya mutu to in har manzan Allah Allah zai ce masa kada ka daina bauta har sai ka mutu yanzu a iya samun wani mutum shafaffe da mai ya ce yanzu ya kai wani mataki wanda ya wadace daga rahaman Allah kamar irin masu cewa wai yanzu ma suna ma bin Allah bashi ne suna bin Allah bashi ne sun bauta ma Allah har ya kai jeji yanzu Allah ma suke bi bashi yanzu na hutawa ne ma yanzu akwai akwai sufaye irin wannan masu irin wannan shadahat din kalmomi masu hadari ga mutum ya faɗa yana ja ga Allah kuma sai ga sun ce karama ne shi wa iyaz billah kaji wai wani sufi ne kuma kaji wani abu mamaki wai wani sufi ne ana faɗin karaman shi aka tambaye shi aka tambaye sufin daga malamin shin ka san Allah shine mai rahama yace na san Allah shine mai rahama amma tunda mai tunda yake tunda aka tunda yake bai taba tambayan Allah ya masa rahama ba dan ya fi karfin wannan <laughs> tunda yake bai taba tambayan Allah ya masa rahama ba kaga wannan yanzu diki ne wannan ba za mu sai mu ce wali ne amma na shedan eh ba waliyin Allah bane shi wannan wa alaikum assalam Thank you. sun suka gama kabarin ka ba tafi da gawan shi ma sai tsarata sai tsarata abin da ya kubuce masa a gani ya bi su inda aka tsaya ya bi su daidai nan shi yan yanzu zo ya karanta fatiya ya yi zalafi ga annabi a gane ku yau wato kaga sai sai ya dauka ko in yanzu tare da su kawai ya dauka cewa farko ne nashi in yanzu kawai can baya abin da ya riga ya yi sun yi karfi sai karasa eh wa alaikum assalam na'am kana buƙatar addu'a na'am eh yace kai za kuɗi kuka sai fanka inda ya samu ba amma dai salati ga annabi dai abu ne mai kyau salati ga annabi mutum yayi Allah yana son ka kuma Allah zai iya biya maka bukatun ana so ma mutum zai tawassuli da wani abu ya fara yin salati ga annabi sa'an nan ya roki Allah abin da yake so an gane wannan ku ban ganin sun dai da yake haka ba amma dai mutum ya jarraba ya ga abin yana maka kan zai yi amma shari'a ka'ida shari'a ta iyaka wannan iyakan cewa a yi so ka zaɓi nan kaga yana buƙatar dalili amma mutum na iya salati iya iyawansa ya nemi buƙata wajen Allah eh wa alaikum assalam kaga magana eh sukan ba da cin hanci da rashawa daga baya don magana da yake wai irin yadda kuɗi ke wahala ga talaka samun kashi yana da wahala to wani lokaci su masu sana'ar pos sukan je banki su suka je banki suna neman kashi, sai a ce musu dole sai sun ba da wani abu za a ba su sai su ba da wani abu sa'annan sai a ba su wannan kuɗin in ba haka ba za a ba su ba kaga sun ba da cin hanci ne da rashawa an gane aka ba su wannan abu to in suka zo to su ma za su ɗora wannan cin hancin da talakawa na za su wasa wukansu sai to yanzu dukkan dukkan dukkan dubu biyu za a baka amma za ka ba da naira ɗari dukkan dubu biyu naira ɗari ka yi son jigo? dubu naira ɗari <laughs> to gaskiya irin wayannan masu yin wannan tunda ita gwamnati ana nawa fahimta ta riga ta fitar da kuɗin amma ma'aikata banki da wasu mutane ne suke ta ɓoye kuɗin suna ɗiban kuɗin suna ba masu hannu da shuni wanda wannan zalunci ne a gane mu da kanmu muke cutar da kanmu sai mu zo muna zagin gabanni kuma galiba za ga cewa mu da kanmu muke kuntata wa kanmu ma'aikata banki dai talakawa ne ba su ba gwamnati bane su ko kuma kuma kullum sai a dinga cewa shugabanni zalimai mu kanmu muka samu dama mu ma wasa wuka mu muke mu zalunci namu ni yanda na fahimci kawai dan Najeriya in kaga yana zage-zage shi ma bai samu hanyar zalunci bane in ya samu hanyar zalincin zai fi shugaban ma zalunci da irin wayannan mutane da suke azabtar da mutane kai da kudinka kana neman a canza ma sai an sama wani kudi mai yawan wani wayannan mutane ne yadda na fahimta rashin tausayi ne kuma ɗabi'an mu ne Allah ya jarabe mu har muka samu shugabanni irin mu a gani da za mu gyara halayenmu da Allah ta'ala zai azurta mu da shugabanni na gari yanzu ba wani zaɓe ka sake ba to wallahi in ba mu gyara halayen mu ba irin halin da muka shiga a yanzu kila na gaba masu yafi shi wallahi yanzu ihun da muke yi to nan gaba ma ban san ma kururuwa za mu yi nan gaba ba ma ihu ba so da shi talakan najeriya mafi yawan kalin safa mafi yawan mu wallahi ba mu da hali da kyau amma za ga mutum dan kwaya ne kaga mutum barawo ne amma yana zagi shugabanni wani mazinaci ne wani dan kwaya ne wani mushriki ne wani wani azzalimi ne shi kanshi in ya samu dama zalunci yake yi amma fa kullum sai ya zagi masu mulki sai mutum ya kasa gane to me yake nufi da wannan dan ya kamata a ce kai mutumin kirki ne kana biyayya ga Allah kana biyayya ga manzon Allah sannan sai kaga an zalunce ka sai ka kuka yanzu ka zo mutanen da ke yawan ihu mu mun ga cewa wannan gwamnatin ta bice su su ma bayan gaji da su su ma gila a unguwan sun na jama'a wani a unguwan sa haƙuri ake da shi ba amma ya fara magana a zaliman banza tsinan sai Allah ya mai maganin ai ba za mu yarda da wannan ba to yadda ka zo ka zaɓi wancan ka koka to in ka zaɓi na gaba haka Allah zai maka in har baka gyara ayyukanka ba wa kazalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaktubun haka muke shugabantar da sashen azzalumai kan sashe saboda abin da suke aikatawa karamin azzalumi in yana zalunta na ƙasa da shi sai Allah ya hore mai na gaba da shi ya zalunce shi haka bai yake inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane in muna cikin ni'ima mun ga Allah yana mana azaba mu bincike ayyukan mu kamata nuyu wallahi alaikum haka al'amarin yake baka irin yadda mutane ke yanzu wai ka ba da kudi cash a masu transfer ka ba da 80,000 za a masu transfer ɗin 100,000 wannan menene shi zuba ne shi kai tsaye don a cikin akawun ɗinka yanzu an ajiye ma 100,000 kai kuma ka ba da ka ba shi 80,000 kana zo akawun ɗinka kana neman kudi za ga 100,000 a cikin akawun ɗinka kaga an yi canji kenan canjin 80,000 da 100,000 wanda an za a canji ya kamata a yi misali da misali daidai da daidai hannu da hannu to an yi hannu da hannu din kana bayarwa kama transfer kaga ya zama kamar yadda biye ne sama kuma misalan bi misalin ba annabi ya ce al-zahabu bin zahab wal fidda bin fidda wa sha'ir bi sha'ir misalan bi misalin sawa'an bi sawa'in yadda biye ne an gani to wani ya ce to ai kudin da muke da shi yanzu ai yanzu babu zinari sai mu ce to babu zinari in babu liman tsewa sai na'i to na'i din nan yana da hukuncin liman za a bi sallah ko ba za a bi shi ba duk dokokin liman ya hau kanshi ko bai hau kanshi ba tun da babu zinari yanzu a matsayin kuɗi yanzu yanzu za a fasa za a fasa mu'amala nan hada-hada ba za a fasa ba za a yi siyayya za a yi aure duk da kuɗi ake yi ana gadon kuɗi ana biyan kuɗin haya da kuɗi ana kaza da kuɗi yadda ake yi da zinari da azurfa haka ake yi da naira kun ban jira aiki yanzu ga zinari da azurfa yanzu baya aiki mutum da ya daina aiki yanzu riba ya kare a duniya kenan yanzu ayoyin ayoyin riba sai a goge su ko suna nan kamar zakka ne yanzu irin abincin da muke muke ci a Najeriya kusan manzon Allah ba su ya ambaci cewa riba na shigan su ba Eh? ba su yi faɗi cewa riba riba ne riba annabi ya yi maganar sha'ir bil sha'ir wal burr bil burr ha wa tamr bil tamr milhu bil mil shin wane ne yake mu'amala da wani dabino a matsayin abinci a Najeriya dabino kayan marmari ne a wajenmu to larabawa suna cin dabino kamar yadda kake cin tuwo abu yanzu ba ma amfani da dabino kuma yanzu da za a rasa dabino a Najeriya ba abin da zai faru ga ɗan Najeriya kun fahimci wannan ko sannan haka nan sha'ir ko babu sha'ir ɗan Najeriya zai rayu ana buƙatar sha'ir ne fi hududin da yiƙa alkama sai mutumin da yake mara lafiya da likita ya ce kana buƙatar ka ci alkama amma an ba haka ba duk wani abinci za mu iya cin a abincinmu masara gero dawa duk babu su zamanin manzo Allah kun gane wannan ko duk wayannan wanda muke amfani da su yanzu shinkafa duk manzo Allah bai ambace su cikin masu riba ba to yanzu mu ce to tunda babu su a zamanin manzo Allah mu dai abincin garin mu babu riba dan malamai sun ce malamai suka yi istinbadi tsakanin wancan hadisin manzo Allah da alkama da alkama da sha'ir da sha'ir aka ce da mutane ke ci a matsayin abinci kuma ana iya ajiye shi ya daɗe bai lalace ba to riba na shigansa kun gani kiyasi aka yi kaga masara da jero da dawa da shinkafa duk ana iya ajiye su su daɗe kuma muna cin shi a matsayin abinci mu yanzu dabino ba abincin mu bane kuma ka bari to kaga irin wannan an yi kiyasi ne ko malamai suka tabbatar da cewa in za mu yi canji da shinkafan Najeriya da shinkafan Amerika dukan su shinkafa ne in za a canji daidai da daidai hannu da hannu kada wani ya fi wani in ka ga in ka ga za a cuce ka sai ka siyar da nasa ka je wancan haka annabi ya ce kun gane wannan ko to shi ma kazalika zinari da azurfa menene ake amfani da shi a matsayin kuɗi ne ko to yanzu ba a amfani da shi da kuɗi yanzu ana amfani da nairori ne dollar da pound sterling da riyal a matsayin kuɗi yanzu wannan dalolin da wannan naira suna da hukuncin zinari da azurfa a matsayin kuɗi kun fahimci wannan ko tunda amfanin zinari da azurfa ya ƙare a matsayin kuɗi yanzu kayan kwalliya ne kawai Allahu a'lam da ka in za a yi canji wani ya fi wani sabon naira da tsohon naira wani ya fi wani haramun ne haka nan a ce ka ba da 80,000 ne kuma zan baka 100,000 zan ma zan tura maka shi zan tura maka shi transfer zan maka transfer ɗin shi duk ɗaya ne shi ma wannan zai riba ne duk bai halatta ba gaskiya ya saba ma shari'a don wasu na cewa ai transfer ba kuɗi ba ne in kai transfer je a kawo gari nawa zaka ce nawa zaka ce yana ciki in ka je nawa za a kwazo maka ba kudin ka za a kwazo maka ba ko za a kwazo ma figures ne shine Allah shi taimake mu na'am eh in suka ba da rashin wanda sai Allah ya yi ta kana ba mutum dan banki mai banki ka ba shi kuɗin kana miƙa ka bakin ka Allah bai Allah ya isa kuwan ya sai saboda zalunci ne shi wanzu ya tausaya daidai gwargwado kada bai ya faɗi amma kai takura ma al'umma Allah yana son bawa ba a an iza ha za ba a wa an iza shtara wa an iza kaza wa an iza kada kan idan mutum zai siyar ya zan mai sauki kada ya takura na ba gane wannan yau tun da ka san ba da wani abu to kai ma zai ka dan tausaya amma kada dai ka faɗi amma kada ka kura wa mutane shine to idan ya bashi kyauta eh wani ana kai shi ma'aruf misali ni ne na baka bashi na dubu ɗari biyar sai ka je ka juya da ka dawo sai ka zo kana murna ka ce na gode na gode ga kuɗinka kan kawo kuɗi suka ce a cuta sai ce cutar nan ne kuma ba shi da ruwa kace wallahi kawai ni alkhairi ne na ji daɗin kuɗin ne wallahi na juya kuɗin kuma na ji daɗin Allah ya saka nan alheri dan Allah tukunci ne yaba kyauta tukunci sai baka wannan kyauta wannan ba matsala amma in kuka yi sharadi ne zan baka dubu ɗari biyar amma za ka bani dubu ɗari biyar da hamsin wannan shi ne riba amma wannan ganin daman shi ne da kwanciyar hankali shi ne ya ga daman yama alkhairi kai baka ma yi tsammanin haka ba ba laifi lokaci kana jin tsoron kada ya zama to kasa rai akan abin da gaban bai bari ka jawo shi dan ya riga ya zama jiki za ka ɗauki abin ƙa'ida ne kawai kana jiran wannan kuɗin yanzu kaga ya zama matsala eh na to to a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau ga shi dai taimakon da aka saba nema na tafsir yau ne ranar gidauniya na tafsir ko gidauniya ne ko kuma neman taimako to neman taimako ne wanda aka saba yi har yan uwa da Allah a taimaka su da yanzu ba kuɗi a hannun mutane da yawa mutane suna rike kuɗin su kam